This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Ali. 'Yan sandan ƙasar Austria sun fiddo yara uku waɗanda ke cikin halin rai kokai mutu kokai daga cikin wata mota da ke dankare da 'yan gudun hijira 26. a kusa da kan iyakar wato Jamus. A halin da ake ciki kuma an baiwa wata kotun ƙasar Hungary umarnin ta tsare maza hudu da ake tsammanin suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira 71 da aka iske gawawakinsu cikin wata babban mota a ranar Alhamis a Austria ɗin. Haka kuma a jiya Asabar hukumomin Libya suka ce sun kama mutane uku bisa tsammani ko kuma zargin cewa su ne suka cika wani jirgin ruwa da 'yan gudun hijira da ya nutse a kan hanyarsu ta zuwa Italiya a tekun Mediterranean a ranar Alhamis. Jama'ai sun ce tana yiwuwa kimamin mutane mai tanne ruwa ya cinye su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙiyasta cewa a bana kimamin 'yan gudun hijira dubu ɗari uku ne daga gabas ta tsakiya da Afirka da kuma kudancin Asiya suka arce zuwa Turai domin kuɓuta daga talauci da fatara da kuma tarzoma. Wata kotun ƙasar Masar ta samu wakilan gidan talabijin ɗan Al guda uku da laifin goyon bayan haramtacciyar ƙungiyar Muslim Brotherhood, kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a gidan yari. Jiya Asabar kotun ta ba da sanarwar wannan hukunci da ta yanke bayan ta sake yin shari'a. mukaddashin daraktan kamfanin Al Mustapha Swag ya ce hukuncin da aka yanke ba ta da ma'ana kuma ta wuce tunani. Gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin da ke rajin kare haƙƙi da 'yancin jama'a sun yi Allah wadai da hukuncin. A yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke kira ga gwamnatin Masar ɗin da ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata na ganin an soke hukuncin. Nicholas Plachat wanda yake kula da harkokin ƙungiyar Amnesty a Masar ya ce hukuncin tana wakiltar toye 'yancin faɗin albarkacin baki ne kamar yadda aka gani a shari'ar da aka yi a masar ya ce sun yi fatar cewa matsin lamba daga ƙasashen duniya zai sa masar ɗin ta saki 'yan jarida to amma ina tun a farkon wannan wata aka yi tsamanin kotu za ta yanke hukunci to amma sai kotun ta rika jinkirta yin shari'a tun lokacin da ta aka kama eh, ɗan jarida Muhammad Fami ɗan ƙasar kanada. da Nahar Mohammed ɗan ƙasar Masar da kuma Peter gresti ɗan ƙasar Australia a watan Disamban shekara ta 2013. Jin kaɗan bayan da aka yanke hukunci Greste ya ce sam sam wannan bai dace ba, ya ce ai su ba 'yan ta'adda ba ne. A watan Fabrairu ne dai aka sako shi Greste ɗin. Jiya Asabar aka buga ƙararrawa a coci-coci a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana nan Amurka, a yayin da mazauna yankin ko kuma birnin suka tuna da irin ɓannar da mahaukaciyar guguwar teku Katrina ta yi wa birnin shekaru goma da suka shige. Mutane a birnin da kuma waɗanda suka je sun aje furannin kallo suka tuna da mutane dubu ɗaya da ɗari takwas da guguwar ta kashe. a yayin da kuma aka yi bikin farfadowar da birnin ke yi. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya gabatar da jawabi a wani bikin da aka yi da marece inda aka yi wake-wake da kuma kaɗe-kaɗe da kuma addu'o'in karrama waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka fara kai ɗaukin ceton 'yan garar da kuma ƙoƙarin daƙile tarzoma da ta biyo bayan bala'in. Daga bisani an kiyasta cewa mahaukaciyar guguwar teku Katrina ta sa an yi hasarar dala biliyan 150. Dubban mutane ne suka bar birnin kuma ba su sake komawa ba. Har yanzu kuma akwai gidaje da dama da ba a gina ba. To amma sanannen unguwa ko kuma wurin da ake cewa French Quarters da ya yi farin jini ga baki da kuma mazauna garin a saboda kan abinci kala-kala da waƙe-waƙe da ake yi da kaɗe-kaɗe. Ita kam ko kuma wannan yanki ya koma kamar yadda yake a da. A ranar Juma'a tsohon shugaban Amurka George Bush da matarsa Laura suka kai ziyara birnin. Asusun ɗakin adana littattafai na tsohon shugaban wato shugaba Bush ɗin ya taimaka ya sake gina makaranta mafi daɗewa a birnin da Katrina ta lalata. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar 'yan sandan ƙasar Thailand suka kama wani mutum dangane da harin bom ɗin da aka kai a farkon wannan watan da ya kashe mutane ashirin. Hukumomi sun bayyana wa 'yan jarida cewa mutumin da aka kama ɗan wata ƙasar waje ne, kuma ana cajin shi da laifin mallakar nakiyoyi ba bisa ƙa'ida ba. kuma yanzu haka yana hannun sojoji ana masa tambayoyi. Wannan ita ce babbar nasara ta farko da aka samu tun ranar 17 ga wannan wata na Agusta, lokacin da bam ɗin ya tashi a tsakiyar Bangkok, babban birnin ƙasar ya kashe mutane ashirin, wanda suka hada da wani ɗan ƙasar Thailand da 'yan ƙasar China da Malaysia da Singapore da kuma wani ɗan Indonesia. Harin ya na fiye da mutane 100 'yan ƙasashen daban-daban. Wannan hari shi ne mafi muni da ya faru a ƙasar ta Thailand. Kwana ɗaya bayan aukuwar wannan al'amari, wani bam ya tashi, to amma kuma babu wanda ya jikata. Hukumomi suna kyautata zaton wani mutum daban ne ya jefa fan cikin ruwa. Labaran duniya kenan kuka saurara. madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Domin babban matsalar da ke damun ƙasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci masana sukan ce matsaloli uku ne ko wace kasa in ta yi kokari ta ciwo kan shi to kusan za ta ci gaba to babba gaban su shine yaƙi jahilci shine jahilci bayan jahilci talauci ya biyo bayan talauci sai shugabanci to duk ƙasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci ƙashe shi zai yawa farfesa mamman wasagu shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke katsina Masu haura salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Har gobe arewacin Najeriya ce take baya a bidar ilmin zamani. Galibin dalilan musamman a ƙasar Hausa suna ta'allaka ne kan danganta ƙin neman ilmi kan addini. Alamari da masana addinin Islama da dama suka ƙaryata. Kuma babu inda wannan lamari ya fi tsanani kamar yankunan ƙasar Hausan. Zamfara tana daga cikin waɗannan jihohi. Idan kuna biye da wannan tasha makon jiya mun gabatar da hira da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal wadda yadda cewa jihar Zamfara tana baya sosai a neman ilimin zamani. Duk da haka ya ce yanzu dai hukumomin jihar da kuma jama'a ma sun yunkura wajen ganin an sauya wannan lamari. Ɗaya daga cikin dalilai da suke ƙara mai da hannun agogo ba shine rashin malamai isassu kuma ƙwararru. Na tambayi mataimakin gwamna Wakkal shin ko jihar Zamfara tana da wadatattun malamai? ba mu iya cewa sun wadace mu alal hakika amma muna da malamai gwargwado wasu su ba su da kwarewa dai kamar yadda aka sani da dadewa can ba za ka isko mami ya gama sakandare ko gtc an turo shi ya zama malami to yanzu sai muka yi wata babbar santa wata babbar makaranta a kalkashin ube cewar ya kasance wuri ne da ana ɗauko malamai su zo nan su zauna sati biyu wasu wasu wata ɗaya ko wata biyu a ko manyan malamai daga jami'o'i su ta ta ba su horo domin su kara kwarewa kan ilimi sai su koma suna ta yi to wannan shine abin da muka yi da kuma ganin cewar ɗan abin da ke gare mu mu ga yaya za mu karfafa gani yadda za a samar da karin malamai wannan shine gwargwado abubuwan da muke ta kokarin mu ga mun samu muna yi a jihar zamfara kamar malamai nawa kuka kamar malamai nawa kuka ɗauka tun shigar wannan gwamnati eh, eh, yana da wuya in faɗi cewa ga abin da aka ɗauka saboda akwai hukumar ubec wadda tana kula da wannan ɗaukar sannan kuma akwai hukumar wato ma'aikatar ilimi wanda ke ita ma yana daga cikin abin da ta damu da shi mm. amma kamar yadda na faɗa cewar abin da muka fi karfafawa shine mu horas da malamai din saboda ganin ɗan abu da ke shigo mu karin ɗaukar malamai din har yanzu da cikin buƙatar karin kuɗi domin ganin cewar dole wanda ka ɗauka kuma ƙarin albashinsa da komai yana bisa wuyanka. Mm. Don haka sai muka mai da ƙarfi ga horaswa ɗin ya kasance cewa waɗanda ke akwai za ka isko ga makaranta guda misali in ka ɗauko makarantar secondary school yau ta ah, eh, science ko kuma wadda muke ce majiga sai yan mata a gusau za ka isko akwai malami biye da ɗari da ashirin amma yana suna buƙatar aka training din su ne za ka zuwa ga firamare guda ka isko wata makaranta tana da malaman suna buƙatar ƙara horar da su ne sannan kuma akwai buƙatar tsari za ka isko wata makaranta da malamai ɗari amma kana zuwa wani ƙauye ka isko malamai bakwai kawai to wannan dole sai da horaswa da tsari ta da wani malami zai ji cewa don mi bai son zuwa ƙauyen a gano me yi matsalar da haka a taimaka mashi kasance cewa an tura can suma an samar musu malamai to wannan dan strategy na tsare-tsaren mun ba da shi a matsayin umarni ga su waɗannan hukumomi domin tabbatar da cewa sun ci gaba da irin wannan Um, bayani da ka fara yi ka ambaci cewa a cikin addinin musulunci uh, um, umarni na farko da Allah ya wa annabi shine ce masa ikra to amma karatun ilmin zamani yana da matsala musamman a ƙasar hausa a najeriya kuma ƙasa ce da galibin al'ummar ta musulmi ne me yasa ake da wannan gibi ga nan addini ya ce a nemo ilmi ka abin da annabi ya ce a nemo ilmi Allah ya ce a nemi ilmi amma kuma ga musulman amma ba sa son neman wannan ilmin zamani wato abun akwai wani lokaci karancin fahimta ga wasu menene ake ce ma ilimi sannan na biyu kuma muna gani ya samo asali da ilimin zamanin ya shigo a wannan yanki namu amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankin mu ya isko mu da ilimin addini kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani za ka isko cewa malam abdullahi gwandu da sauran malaman shehu su almajiran shehu su dan sun yi rubutu akan ilimi na medicine wanda yake ke bukatar <laughs> abin da ya shafi likitanci hmm. sun yi maganganu akan abin da ya shafi wata da rana da zagayensu abin da ya shafi solar system din nan da ake faɗa dukkaninsu akwai rubuce-rubuce da dama a kansu sun yi rubuce-rubuce akan abin da shafi geography akwai rubuce-rubuce akan abin da shafi history duk waɗannan abubuwan akwai su amma yadda aka shigo lokacin tare da nasarantar da mutane to sai mu wato uwayenmu da kakanni sai suka tsoraci ilimin kama akan hankali yanzu da fahimta ta dawo mu al'umma aka dawo a kansa wannan ya sanya cewa mu kan mu zuwan wannan gwamnati muna karfafa ya a samu ilimi na zamani na kimiyya da fasaha wanda ya sanya cewa muna ɗan karfafa ma ɗalibanmu a zuwa wurare daban-daban sannan ko muna karfafa wa makarantunmu da ke nan muna karfafa ma waɗanda suka ci jarabawar da take da alaka da irin waɗannan domin ya kasance cewa mun toshe gidin da ke gare mu a wurare daban-daban. Hmm. Saboda kamar na faɗa jihar Zamfara tana ta cikin mafi baya a wajen irin wannan na ilimin zamani ne. me za ka ce game da ilimin mace na ji a bayani da kai a baya ka ambaci wata makarantar sakandare ta yan mata yaya ake yaya karbar ilmantar da ɗiya mace yake a jihar zamfara ganin ɗaya daga cikin jihohin hausa ne masu haro sai ku bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa cikin shirinmu na gaba ilimi don kowa ilmantar da 'ya'ya mata ilimi ilmantar da 'ya'ya mata. Ilimi don kowa ilmantar da 'ya'ya mata. Maza iyaye har mata gyara tarbiyya sai makaranta. Tura yara makaranta gunsu shi ya zan babban gata. Talla na sa sangarta, sangarta yin karatu ka nagarta. waɗansu yau sun shashanta talla-talla sai kwasar cuta Har yanzu dai kan matsalar ilmi a ƙasar Shehu Usman Ɗanhodiyo, ilmin manya. Mecece fa'idar yaƙi da jahilci ne? Ga Farfesa Mamman Wasagu shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina, ya yi wa wakilin sashen hausa zaharaddin sani huntuwa karin bayani domin babban matsalar da ke damun ƙasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci masana sukan ce matsaloli uku ne ko wace ƙasa in ta yi ƙoƙari ta ciwo kan shi to kusan za ta ci gaba to babba gabansu su shine yaƙi jahilci shine jahilci bayan jahilci talauci ya biyo bayan talauci sai shugabanci to duk ƙasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa to jahilci ƙashe shi zai yawa to masana cewa idan aka samu aka yaƙi jahilci to za a ciwo kan matsalar talauci za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci saboda haka eh, yaƙi da jahilci abu ne wanda ya kamata kowa da kowa ya zaki damci. ya ga cewa ya samu ilimi domin ilimi shine fa abun zaman duniya ah, ba wani abu za a yi sai da ilimi ah, turawa sukan ce wai in ka ce ilimi na da tsada to ka gwada jahilci ka gani ah, so saboda haka jahilci bala'i ne ko addinin mu na musulunci an hore mu da mu guji jahilci saboda haka yaƙi da jahilci abu ne mai muhimmanci ta'addanci wanda ya kamata a zage damce a ga cewa ba an yaƙe shi wani nuni za ka ganin cewa an daɗe ana yin wani ilimi na yaƙi jahilci a wannan ƙasa ta najeriya ko akwai wani ci gaba da aka samu zaka iya nuna wani ci gaba eh to a wasu jihohi akwai ci gaba da aka samu amma musamman zaka ga yawanci ci gaba da aka samu ya fi shafuwar mata domin na san kamar jihohi irin su Sokoto Kebbi da Katsina ma akwai santoci da aka yi na mata waɗanda ba su samu yin ilimin zamani ba domin su dawo su samu ilimi akwai sun fara tun daga matakin primary har suka kai wasu yanzu suna zuwa university to abin da ban gani wani maza shine wannan irin mataki din ba a yi wani santa wanda maza za su dawo ba su sake primary su yi secondary har su je university mafi yawan wanda muke gani dai na maza shine ya kirja da aka saba irin makarantun marece a koya musu yadda za a yi karatu a yi rubutu ya tsaya a nan to ya kirja zamani ya wuce nan ya kai matsayin da mutum zai dawo ya fara tun daga firamare in bai samu ya shi tun daga farko ba ya ga cewa ya tafi sakandare har ya je university ya zama shi ma ya samu ilimi irin na zamani kuma wanda zai amfane shi to kamar irin jihohin nan da kamar ba a shiga wannan yaki jahilci na zamani ba to wacce shara zaka ba su ganin cewa ya kamata su ma su shigo cikin zamani ganin cewa ga zamani yana ta shigowa e to babban shawara shine jihohi ya kamata irin wanda ba su shiga wannan na zamani ba su shiga cewa cewa sun yi wa'anga santoci wa'anda mutane su za su samu wanga ilimi na zamani ah, ba su makara ba a ah, lokaci yayi wanda kowa da kowa zai shigo ya samu abin amfani shine idan su ga cewa fa idan mutane su fuska mai ilimi to yawanci duk matsalolin da ake samu na talauci rashin fahimta hada da duk wani matsalolin da kake yana da danganci da jahilci domin kowa ya san cewa ba musulunci ake ba so haka idan aka samu ilimi da na zamani da na islama to matsalolin masu yawa kashi 80 za su rage insha Allah saboda ya kamata gwamnatin da su yi ga santoci ba su shigo su ga cewa an buɗe santocin ga ko'ina domin mutane su samu ilimi a fahimtar da su ilimin ga ya wuce wai a ce su iya karatu da rubutu a ya kunshi koyon sana'o'i da kuma koyon zaman duniya makarantu irin namu a shirye muke ko da yaushe idan suna neman shawarwari da kuma yadda za su tsara wannan makarantu mu taimaka musu akwai wani tsari da na gani a cikin shi wannan yanayi na yaƙi da jahilci kowa ya koyar da na makocin shi a ce each one teach one a turanci to wani ƙarin haske za ka yi a kan wannan each one teach one eh wannan babban wani tsari ne wanda aka kawo wanda ake gani baya da tsada kuma zai zai faɗaka mutane da yawa za su amfana gare shi idan akwai ka bai yi karatun zamani ba ko bai yi na islama ba kai kayi to ka koya mishi shi ma wani haka haka wato kowa dai ya cewa akalla ya koya wa mutum guda to in ka ɗauki ƙauye wanda kila a ce akwai yan boko ɗari to kila kuma ah, population din su kila ya kai dubu guda to kaga yan boko ɗari nan in kowa ya koyar da guda akalla za a samu eh, ɗari biyu zai lunka so teach one abin ga ne wanda tsari ne wanda kamar yadda ce bai da tsada bai bukatar wani kuɗi shine babban muhimmancin shi sannan muhimmancin shi na biyu shine mutane da yawa za su amfana to kan kuma za ka ga cewa sau da yawa masana sun ce karatun da mutum za ka koya mutum kai da shi one on one ya fi fahimta bisa ga ka tara mutum goma ko ishirin ka koya musu lokaci guda wato shine muke ce individual learning shine the best learning method wato shine hanya mafi inganci wanda zaka iya koya mutum one on one din wato kama in ina so in dan tarihi fashe kama irin yadda malaman zaure suke a musulunci wannan yana makamanciya da wannan eh, kusan haka ne ai za ga cewa malaman zaure eh, one on one ne kusan kowa akwai nashi eh, darasin da zai yi akwai inda aka ajiye shi jiya in ya zo ga inda zai tashi to ka in ya zo zai biya ma malamin shi inda aka tsaya da kuma malamin shi zai mishi ƙari zuwa gaba so za ka cewa kamar one on one din ga shi ne yawanci karatun zaure da ake an kuma za ka cewa mafi yawan malamai suna fahimta fiye da ake tsammani don za ka ga wanda suka girma ta hanyar malamai malamai irin wa'azinsu ma za ka ji akwai bambanci Cikin 'yan makonni da suka wuce hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya ta ƙara wasu jami'o'i tara masu zaman kansu wa'adi na i da ƙa'idoji da aka gindaya musu kamin a basu lasisi na dindindin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Daula ta halarci taro da manema labarai da hukumar ta kira ga kuma rahoto da ta haɗa mana. A wani taron manema labarai a Abuja, hukumar ta ce jami'o'i da aka baiwa lasisin dindindin su tara sun cika ƙa'idojin wa'adin da hukumar ta basu ne. amma kuma da sauran hujjoji kamar yadda daraktan hulɗa da manema labarai na hukumar kula da jami'o'in ibrahim usman ya kasai ya yi bayani babu wannan muka cewa matsayin wata jami'a bai kai ba abin da ya faru jami'o'i guda ashirin ne waɗanda dukansu ba su wuce shekara uku uku ba to dukansu an ba su lasisi na wucin gadi wato ita gwamnati abin da a hikimarta idan aka kafa sabuwar jami'a kada a bata lasisi wato a kai tsaye sai a bata lasisin wucin gadi saboda a tabbatar cewa ta yi abubuwan da ya kamata kuma kada ta je ta kauce ta farin abubuwan da ba su kamata ba wani ka'idoji ne jami'o'in ya kamata su cika kafin a ba su lasisin dindindin shekara biyar ake ba su cikin wannan shekara biyar din ya kamata a ce sun samu wannan lacis to in muka je duba irin kwatsin da suke koyarwa da karatun su muna ba su matsayi guda uku ko mu ce kin samu matsayi tabbatacce mai kyau ko mu ce kin samu matsayi na wucin gadi ko kuma mu ce a'a baki da matsayi to duk a cikin su babu wata muka je muka duba kwatsin ta muka ce ba ta da matsayi dukkan su guda 20 din da guda 9 da muka ba wa eh, lasisi da guda 10 da muka kara musu shekara biyun su dama ta su ce su je su karasa abubuwan da suke su zo su karba ba wacce a cikinsa muka duba wani kwas ko wani karatu da suke eh, koyarwa muka ce bai kai ba kenan waɗannan goma sha ɗayan ba wai ba su da cancanta ba ne kenan wannan guda taran sun fi guda sha ɗayan kwazo su sun yi kwazo ne shekara biyar suke da ita an baka shekara biyar ne aka ce ka isa guri sai muka ce ka isa a cikin shekara uku aka ga zai zama rashin adalci mu ce a'a sai ka jira wa'annan guda wa'annan ɗin sai an shekara biyar su sun yi kwazo. To me ya kawo rashin kwazon wa'annan saura goma sha ɗaya? A rashin kwazon nasu ba a ɓangaren fannin koyarwa ba ne ko kuma irin irin irin da girin da suke kawara dukkan su guda ashirin din yanzu suna da yancin su gaba da ɗaukan ɗalibai su gaba da koyarwa mun tabbatar da koyarwa tana da kyau. Akwai abubuwa da dama da ya sa eh, muka ce su ɗan ƙara shekara biyun nan bai shafi wato karatunsu ba bai shafi ɗaukar ɗaliban da za su yi ba bai shafi darajar koyarwa da suke ba watakila ba zai rasa nasaba da cewa muna ganin wasunsu ba su kafa waɗannan kwamitocin zartarwa da ya kamata su kafa ba to idan muka ba su yanzu muka ce ku tafi akila ba su kafa ba sai sun kafa su mun tabbatar sannan shekara biyar muka ba su har yanzu ba su cika shekara biyar ɗinsu ba ɗaya cikin jami'o'in da aka ƙara wa wa'adin shekaru biyu base University da ke Abuja ta ce matakin da hukumar ta ɗauka ta ba su mamaki in ji shugaban jami'ar Dr. Sanata Datti Baba Ahmed wannan labari ya zo cike da mamaki abinda jami'a ta shirin yi ta shirya rahoto ta tura wa kwamitin amintattu saboda mahimmancin wannan abu da ya faru ya kai ga a shirya rahoto a jawo hankalin kwamitin amintattu ni ba zan iya ce komai bayan haka ba sai amintattu sun zauna sun yadda akan matakin da za a ɗauka amma wannan al'amari ya zo kam cike da ban mamaki A wani labari makamancin wannan, na ƙara tambayar Ibrahim Usman ya kasai, ko hukumar jami'o'i na da labarin ƙorafe-ƙorafe da ake ta yi akan ɗaukaka darajar kwalejin ilimi ta Zaria zuwa jami'a da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya yi, sai ya ce. Eto eh idan ma mun sani ai muna ganin suna yin riga malam masallaci ne. Ai sai a jira sabon gwamnati a ga me za ta yi. Ban ga dalilin da ya sa mutane za su je su ɗauki doka a hannunsu ba, ba saurari hukuma ba. su dinga yin eh, maganganu wanda ba su dace ba to amma kuma kin san ana mulkin demokuraɗiyya ne kowa yana iya yin abin da ya so kuma ya faɗi abin da ya so to amma mu a ganin mu eh, a kwatar da hankalin su a saurari mai gwamnati za ta duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka na tabbata za ta ɗauke shi ne domin ci gaba na wannan ƙasa da kuma ci gaban al'ummar wannan ƙasa mutane su jira don allah kada mutane su je su abin da za su ji kunya nan gaba waɗansu manya a zariyan sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. sunana muhammad shafi abdullahi ina da matsayi a jami'a na profesa ina da matsayi a fada mai martaba sarki zan na wakilin makaranta abinda zan faɗi shine godiya ga gwamnatin tarayya ta nigeria wacce ta duba ta ga cewa wannan lokaci ya kamata a ƙara jami'o'i na ilimi na musamman wayancan jami'o'in kamar abu da sauransu da ake da faculty of education da sauransu duk ana kiransu conventional university amma wayannan special a akan dai teacher education so da bambanci da conventional da special wayannan professional ne ba a taɓa yin su ba a nan kasan wannan shine farko farko da aka ƙirƙiri jami'a na horar da malamai ni ban sani ba ma a afirka ko akwai amma a najeriya mun samu yanzu ci gaba sosai aka samu yanzu ci gaban da wannan zai kawo mana yana da yawan gaske sunana alhaji garba suleiman krako samunaka ganin gaskiya wannan ci gaba ne domin mai ko a can america kowane anguwa ma galibi za ga suna da university tun ma ba garin da nake ba nan a boston massachusetts duk america ba jihar da tafi jihar mu na massachusetts a boston yawan universities ba zai yi ma ke tafiya nan da kilomita goma baka samu wata university ba a gudu saboda ka ci gaba ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu haro da wannan rahoton Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma kiba hiro Kibahiro ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. a gaida sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai yan sandan kasar austria sun fiddo yara uku waɗanda ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai daga cikin wata mota da ke dankare da 'yan gudun hijira 26 a kusa da kan iyakar kasar jamus a halin da ake ciki kuma an baiwa wata kotun kasar hungary umarnin ta tsare maza hudu da ake tsammanin suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira 71 da aka iske wakinsu cikin wata babbar mota a ranar alhamis a kasar austria din wata kotun kasar masar ta samu wakilan gidan talabijin ɗan aljazeera guda uku da laifin goyon bayan haramtacciyar kungiyar muslim brotherhood kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a gidan yari. Jiya Asabar kotun ta ba da sanarwar wannan hukunci da ta yanke bayan ta sake yin shari'a. Jiya Asabar ne kuma aka buga ƙararrawa a coci-coci a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana domin wato tunawa da irin ɓarnar da mahaukaciyar guguwar teku Katrina ta yi wa birnin shekaru goma da suka shige. To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.